وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف عن البين والنعم أبدا والنعم سيابنا الصفاء جلقوندا سيابنا الصفاء جلصبا قطة والنعم سيال صنوتهم سمصفاء جلقوا wẽnnaam sẽn kand ne nina yẽsb n kande wẽnna kanddo wẽnd sẽn mens ne nina me yẽsb n menme wẽnna zãagl ne menengo yẽna loogr poord d maanda ka set n tabande ned sũ-yaa la d zelma soaba ka be sẽn tũud ne hakɩɩka n telge la la wẽnde wẽnnaam yɛla a yeelagm n tar ka bena yẽna loogr poord le maanda ka seto tɩ tɩg soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la la yaa wẽnnaam tʋm-tʋʋma tɩ kõ tɩ wẽnnaam tʋma pʋʋsa n telga ah. yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tʋm-tʋʋma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãage dĩinã rolb raare wẽnna fãa loogr poore pʋʋsa taaba ne islaangã pʋʋsem wot tɩlgre la yolsgo la albarka n kõt taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna maan d fãa gill barka rẽlle woto leme yaa wẽnnaam segl-sõngo naam nin sẽn lomse la le maan segl-sõng tɩ d seg taaba wakat kãngã pʋga n na n le kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã sẽn na n sõs ne taaba ne wẽnnaam gafa sẽn yaa alqurana tafsɩɩre kot wẽnnaam tʋna zilgi laafɩ kot wẽnnaam tʋna yigli laafɩ wẽna nafd ne bũna sẽn na n wʋma pʋga wẽna yelgr a wani n kõdɔ wẽna yelgr wẽyã fãa yill n kõdɔ wẽna kell n paasd fãa yill sagl sõngo wẽna reesd fãa yill doose rell rũndar ra pulma taaba tɩ b na n kẽ soora paalga sorat ti sura kanga san ya nu wala tun hura wayin alqur'ana wayin awata sura ram pisila yimrizinga la sura wa minga atara san wala aya qabra la pila yibu dalle wannan paka sura wa ba'da bismillahir rahmanir rahim iqtaraba lin-nasi hisabuhum rele yawa ya nekre ya nekre hin yi wannan wayin an wa adam kom ne ti ya nekre tɩ sẽn da gõeba yiki tɩ yell n bee taoore la a yella pẽlgame yell n bee taoore n wat la a pẽeme masã tɩ sẽn da bɩa wẽn pʋgẽ baa neke sẽn da bɩa rem pʋgẽ baa yik n keng pãnga sẽn da bɩa yĩn-kiir pʋgẽ baa wʋsga menga rel wẽnnaame tɩ A linnaase ad y pẽlga ne nebã yaa hisabuhum b geelga rel bãngdbã wingame tɩ annaasa ka wa n yaa nebã fãa gilli ya ba fãa gilli eh, la tʋlsma ne nebã ka wa yaa mak rãmba yaa mak rãmba la tʋlsma maana pẽlga ne mak rãmba b geelga n yaa alkiyaoomda a rãmbã eh, wẽnnaam sẽn na n geel yem fãa gilli a tʋʋm maando la n yaa tʋʋm sõmse la sẽn yaa tʋʋm wẽense rel eh, sã n mikame n ta wakata yaa sẽn pẽlge a wakata pẽlgame n segd ne yem t'a sẽba sok n yik n yals n me keng pãng ne tʋʋm sõmse la tɩk n bas tʋʋm wẽense ne geelgã sẽn wata bele wẽnnaam n nek tõndo yel-kãngã iqtaraba linnaasi hisabuhum wa hum fi gaflatin rẽlle waawa ka b boolem tɩ waaw lhaal walhaalu wa hum fi gafla rel alhaal pʋgẽ me ad nebã yaa ad be yam gaal-gaal pʋga maana be yam yĩmsg pʋga sẽn yaa bedre ani ne bõe a ne yel nin sẽn wata kɔ a ne yel nina sẽn wata sẽn yaa dũni yikra la yeelg nina sẽn wata tɩ wẽnnaam na n yeele n yao ãdem-biisa ad nebã wʋsg fãa yel yaa ad b bee yĩm pʋgẽ sẽn yaa bedre a ne daar n kãngã daara ad nebã wʋsg fãa yelle b yĩmã b sẽn dabd n zĩig nina wã ad nebã wʋsg fãa yelle pa leb n tẽre raar n kãngã daara soglg yĩnge rẽ tɩ wẽnnaam nek tõnd ka wa hum fi gaflatin mu'ridun tɩ b yaa ball n base a ne tʋʋmde um yaa tʋʋm um sõmse ani tɩ kẽn base ne sã la t'o tʋʋm wẽensa rel ball n basa tʋʋm bas tʋʋm sõmse bale b pa ning b yame tɩ yaa bũmb sẽn pẽ ye b pa ning b yame tɩ yaa bũmb sẽn zoe n wa ye rel tɩ wẽnnaam nekd adem kɔb masã ned fãa nek pĩn-pĩnnã ned ne tʋʋm sõmse ned fãa yeela pata ye tɩ b wa yeel n kõs ye rẽ pʋgẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã sã maa yaa wa nebã yaa من ذكر هي ولا القرآن هي القرآن لا ذكرك يا القرآن من ربهم هي بسبب النام نيني مقدسين هي ولا سنسيق ya wala sin sigi palam e bele mi mi ta alqur'ana asiga yum pisi la tabo wannan nabi amma sallallahu alaihi wasallam nenge relle eh, sura sun nan sigi bi aya sun nan sigi sun ya palam sun yib soba wannan nenge e eh, ne ba yimi ta sun watan na wabne ngin fa gili illa stama'uhu rella mata kelgda lame ay kelgda wẽnnaam tʋm tʋʋma sallallahu alaihi wa wasallam t'a karema daba eh, sʋʋra nina sẽn siga wala aya nina sẽn sig tɩ na yaa paalem paalmã yaa wa hum ta alhal pʋgẽ masã bãmba yɛl-abuun b e bee reem pʋga maana b yogdame la b maan bõe la b sabotd n kɔ la nabiyaam sa sallam wat n na n karem tɩ yaa sʋʋra paal n sigi n na n karem n ba? neba be yele mbom bala be yele me la biyoda la man wana la sabota non ko en bale bam ningen pa wahyi wo bam ningen pa wonna mbom ko bam gadam bala inti ya nabi ya ma bala en me fabrika gom bala woni ko ya nabi ya ma bala me ta hada ta so wat ne gom bur ko to tore inti he bamba le bam kela dala ni laado la kela da ni yaalo rele wo to la al hali ani makki fandamma handa bi al halin po le to wonna mi masaya lahiyatan qulubuhum arab sunya m yãada yaa a yaa sẽn maan wãna a yaa sẽn be yĩimd pʋga la leb n be sogl pʋga ne yell wa yelle sẽn pa na n tall yõod neba wẽnnaam nengã alkiaom daare sũyã maana sogla a ne yɛl sãnda sẽn pa na n tall yõod neb wẽnnaam nengẽ ye sũyã maana sogla a ne reem sũyã maana sogla a ne sãang wa sãang gud fãa n pa tẽer wẽnnaam yell ye lel wẽnnaam yetɩ laakiyatan Kulobo Wa a sarro an najiwa. Lalle la mun ta ra ra ma. Lace na a ma solon ka yi ne suko, bamunita sukuwa. Na gesa mun am na biya ma al'adu? Na gesa mun am na ma min a? A al'adu ya yi a wani wantu. Aciyar bamunita ba, an zi ni na yi an taaba. Lamman'a min, aciyar bamun ita ba, an zi ni gese. Ne da min wuta aya, aya ma Aya na biya wa sun to ho to bi eh, bi ya wale da bal han bawdu sugumdo <coughs> bi ya arji akla bawda rel bi yanda taaba, warab sun yan taaba, ya ko walid bin mughira anti yana bu wonna annabiyama sallallahu alaihi wasallam anti yana wonna annabiyama ya sam mi kamat fon wane yen ni na wa yen ni fon bon tonna hiya tauhida hiya wun yemwa hiya wun nam yilla ya sam mi kamat ya raban be ko tara tulsum ni arjaka tulsum lahta ni arjaka lahrata ton tigsda mak commerce gill fãa ko fo tɩ yi tõnd ne arjaka la ba yella la sãn san ya karam bawla bawra pa ton nan ko fo tõnd logã fãa yili mana commerce a ton nan tõnd kan zil rafo la ba fo la ho ton toloe san le mi kam me ya sa yaasa eh, ti ya wala zubum la bawda ya zubum la baud la pʋga fo rata men nan na ton yɩ nin-kãsengã fo rata men nan na tawri etna ga ta biya taab nom fo tɩ f yɩ d kõta e e fo naama la bas yella tɩ loe wotone bas wẽn yemrgɔ n sã n lebs mikame tɩ yaa wa pa laafɩ yelle pa laafɩ yell n been fo yaasa d naara taab n tɩb fo la woto la tɩg n yeel wẽnnaam nabiyaasa sallam wẽnnaam nabiyaamã pa paasa koɛɛga sãn paas n kelgda wa t'a koom n sa tɩ nabiyaamã sa sallam soka a faragta yaa abalwalid walid sã n bas saame t'a yee tɩ yẽ saame yẽ saam tɩ wẽnnaam nabiyaasa sallam yeela yaa rel la sẽn na n ta yi tẽ na n kelgame idan afal ẽta na n maaneme rel wẽnnaam nabiya sa sallam e, karemda surat hamim pakra hal n tɩg n tãag sagɛda wa n loe n maan sujuuda yẽ poorẽ tɩ wẽnnaam nabiya sa sallam doogmã sã n soka yaa fo wʋma bũmb yãm sẽn karema bɩ la y tɩ n yei bale wakat kãng tɩ wẽnnaam nabiya sallam sẽn karemda t'a walid mugira a rɩka nusayiba ninga poorẽ wã n gade n kelgr wẽnnaam nabiyaasa salam karemda a sẽn karem n sa la wẽn tɩ tʋma salam sʋka gese vʋʋma mam karem bũmb ne bɩ la yetɩ n vʋʋme fo yoo ne yã wa ya yã wa soaba ne fo gomna la yetɩ yẽ sẽn kelg gom nina wã yẽ bãmb mi ba yɩɩneba yo yã pa yɩɩl ko bam bam le mi ba ba da ba ya wa pa ba ye bãmb leb n mi ba ya yaa zelem haram ba ya wa yẽ pa zelem yeel kɔ a yĩngr no go a tẽngr yaa noogo n sɩf alqurana sɩf bɛda la man wala la gudu kudiga man wana nta wuri gudu bala mm. bale san na yal sai na ko silla rella san wanti tala man tara ram ne ngame ba me san ya wa nga biye me ada wali sa mun kin ne ne ni da wa san wata wata ne ne ngato muhammad tun wala na ti mako mm. eh, bale awan pana sab ni am awan pana ki wani am nabiya me akana le bi nabiya ma sab dan ta hal abada yimi nga yaisa yilla ko yẽ menga yeesem rẽ laam n taar rãmba bãmb me yẽ la taaba n zĩnd n na n gese e, tõnd na n gesa neda yelle neda alhaal yaa bõe wa asarru najwa alladina zalamu neb ninsba sẽn wẽgba sẽn yaa lagm n taara rãmba rẽ le alladina zalamu badalun min al waaw ljamaa asarru ket tɩ yaa bãmb bal wa neb ninsã sẽn solg bõe yẽsg bãmb ne taaba yaa yaa bãmb la wẽgdba wa ya balla bala lagm ta ran rãmbã rel ya ban n ni ta ba n na n gese hal hada illa basharun mislukum Rili wama fa wa kum sa ta ba t'a muhammad pa bũmb baafa t'a san n pa bũmb naalg sẽn wẽn yãmb ye wẽnnaam nabiyaamã muhammad ya t'a ba ba tɩ ta han pa da wã yẽ me yaa ninsaala wã yãmbã a yaa Aya wã yãmba la yɩta wã n tog tɩ yãmb põt sɩd ne ya yɩta wã n tog tɩ yãmb pɔgda ta wã to tog tɩ yãmb sak ne bũmb ne wani? bal b yeelame ya ay aranda pa yimin ta hampa man wa muhammad ya timan balko ya im saba lem saman wana lem sun kot sidni wa ko lele yele masaya afata tuna sihra yella yam nan po tim yalla ba inan sakan poka tim ti istifama ka lil inka ya wasu kamen nan kizgiba yam nan poka im saba nabi ama ya tim soba wa kabo kabon aliban pamaleke ya bunna la wanyamba a ta wayam sun dite ayuda wayam sun yudi agay wayam sun gay toto ila mana wanto yi yikum boda rel woto ne le fãa naag taaba n gal gomda woto ne e, tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam bãmb nengẽ yaa tɩɩm soaba bãmb nengẽ yaa tɩɩm soaba rɩkeme tɩ sɩf rãmb ninsã sẽn sɩf nabiyaamã yaa e, kõbg pa tɩka sãn da yeta yaa tɩɩm soaba sãn da yeta yaa bagbooda sãn da yeta yaa yɩɩyɩɩla sãn da yeta tɩ yaa gãenga fõ fãa yaa sɩf rãmba e, ned fãa me wata ne a tagsgɔ ne a tagsgɔ nabiyaamã zugẽ bale a sõn wat n yell nina wa yaa yɩɩna tɩ sãnd me tags n yeele a sã n yẽ mam tags pʋgẽ yee mam sẽn gees neda yella a yaa bag baooda a yella yaa wa bagr yell n be be bala a wata ne yel soalb a wata ne kiba yese n pa tar vẽ ne ye sãnda me tags n yeele sã n yaa ne tõnd tagsg yẽ a yẽ wa yaag yẽnga bale wam ninsã sẽn gomda yaa ya goam sẽn ka be wa yẽ n gom tɩ laasr yella yaa tɩ yaoog yella bõ yẽ wa yaa goam sẽn ka be wa de wa yaag bo ne fãa me tagsda yẽ me sẽn na n tagse n dɩk n doglg wẽnnaam nabiyaamã rẽn kɩ tɩ koɛɛsa wa toor-toore koɛɛsa wa zĩig-sãnda tɩ yaa yɩ-yɩɩla zĩig-sãnda tɩ yaa bagbgda zĩig-sãnda t'a yaa gãyẽngã zĩig-sãnda tɩ yaa wa ned sẽn pa laafɩ yaa ned zĩndame sẽn sɩɩsa kɔ masse yaa wa zĩndãmbã n sɩɩsa ta yama iman wana ta yama yiki wato fa yi dia ban sife wannan biyama. sallallahu alaihi wasallam ariki masati nabiyama ya tikri nabiyama ya tikri nabiyama ya bidigin ta sango ani da awa wa muyin fa gille etina fa tik wannan nabiyama la ges biyama al hala hinda yito la nabi han yit wannan nabiyama ko yisnina fo men sun nan pam ko yisni sawa apa nan ta nabiyama min sun pam po sokko apa nan ta nabiyama asan pam yenni na ko to man suguri da kin pam ni wannan dina ne taasgɔ la maan sugre ne fo sẽn na n la b sẽn na fo zugẽ fõ fãa yel yaa fo na rɩk sugri bala b yeela sẽn yɩɩr fo wotone nabiyaamã meng la b sẽn sɩfd woto afa tatuna sigra wa antum tubsirun tɩ yãmb yaool n miim t'a yaa tɩɩm soaba tɩ yãmb yaool n neeme tɩ yaa tɩɩm la a sẽn maanna yeta wa n to tɩ yãmb pʋgda rel ni. ne yaa lagm n taara rãmb koees la wotone wala o mor pa mor ya mora meŋ yaa tõnd da baodaa võor ko bale mora ya sãn yetɩ more mor pa arabiim la mor pa arabiim ye bale ne la wele kɔ more a ne bãngda more ne bãngda yaa toor toor kɔ e mor yẽ tõe maana tɩɩm kɔ bale mori tõnd mi morfa ya yaa bag baood bad kɔ b mi more e sã yetɩ alaad yaa more ya ba la to ko eh, la bangre ya to re ti ba bo me ya to ro bale mora ya sai na fai hida ba han fai san abi yele mati ya bo ti ya kalima murabbi wubuda murabbi wubudi masa eh bo arabin ne mini ton pa arabra ma masa to eh, murabbi murabbi wo masa eh, wa ba sa mori wa ba sa mo mori lake mor me ya pa mi amana wa ne pa mi amana ba arabim lu bo pa mi ya zulle Eh, ya bogo bogo mi mori eh, la hum mi mor fa ya ya ne ya tim sob kal ko reki mate ne la bugele ko mori ani bangada en eh, bangade pa ton yitim sob wo lay lay ta santi kun nam ga fal nabi ya sunna pa na yitim sob wo la mor ma sa en yeto en tarati a to en tarati o wa hon to ya timan meng bala a to mi ya timan da la le mi ya wen la le mi ya mori te bi bo no mori mori en sa we te bo mor man bo mu ya ya hamu ya ba bo da wẽna maanr fãa yɩɩd sagl sẽn kɔ naam قال للي ونعم قال لو النعم قال نبي ما عليه الصلاة قال ربي يعلم للي وتوني يا ونعم قطن كباري ونعم نبي ما سنيلي قال ربي وللي ونعم نبي صلى الله عليه وسلم أرمم صبايا يعلم القول أريا يمي كوي وكوي فاجل سنيلي في السماء ساس ويا والأرض لتنغانغ زور kwai wa su si yel saase ar wannan mil magub galame kwai wa kwai me sin yel ken ganga zuka wannan mil ma galame le koy sin sun fa yel kifam da mason wulga wannan mil magub gane ne yel le zemta yatima wayne zemta ya bagara wayne zemta ya da wayne zemta ya kalafi wayne on fa ya kwai islam an tara ram yel wonna ma ar wannan mil magub ga fa yel le qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal ardi wa huwa as-sami' wẽnnaam leb yaa naaba sẽn yaa na wʋmda ne a yembsã fãa yel koeese ne a yembsã fãa yelle koees n sẽn yete wẽnnaam wʋmda a fãa yelle a sẽn wa n tɩg n yaa ne kõbg nin fãa la a sẽn wa n tɩg n yaa ne buud nin zɩlem fãa ad wẽnnaam gubga a milem fo n gom ne a neng nin a sẽn yaa buud nin Wannan fãa wẽnnaam yaa wẽnnaam wʋmdame wẽnnaam wʋmdame wa wẽnnaam tabendame sifon kwen menga sifato asam lele wannan ya na ba si ya na wumda a wumda ko isa fangili gille eh, a wumda ko isa fangili gille ti sami'a in yuri yore in ya wannan yore eh, del sakrament ko podo yo bi yuri abdus sami o tem podo mi abdus sami bale asami aya wannan yore la yura po maha sifon bebe wonte sifato asam wumbo lele wannan ya wumna ba

wẽnnaam yaa bõe a yaa bãngẽda bele a mi bũmba fãa gille sẽn be la sẽn kai la sẽn na wa wa la alhaal sẽn na n yɩ wẽnnaam bilba gubga fãa gille naam wa huwa samiu alalim bal ayi yella pa woto ye lagm n taara rãm pa tek ne wom kãngã de a pa tek ne woto ye qaalu b la yeelame yaasa ãn dãmba lagm n taara rãmba lagm n taara rãmb la yeelame yaa adgasu ahlamin tɩ ad yaa zãmsa dõn sẽn yẽ taaba zam hadi gẽdgd sẽ la nabiyaamã sa sallam sẽn dɩk n waam tɩg fr tõnda ya wa hangan bal yongo me sa zam so bala zãmsg sẽn kalem taaba n wa rɩk n karemd n wilgd nebã yehe ɩlgm n da ban goam bodo to ko sẽn sebd woto kɔ la ya zam bãmb nengẽ yaa zãmsdɔ nabiyaamã sẽn gãand n zãms eh, te gẽ taaba wama ta taaba ta men yin zo n bal ko. me to ti ya wannan go la yetɩ ti ya yaool n pa wahi yɩ tɩ pa ya yaa zãmsd sẽn kalam taab bal kɔ ad rasu ahlami bal ad pa tɩ koto me yaagse ye b la kẽngã taood le iftarahu ya tɩ wẽnnaam nabiyaamã me alqur'ana meŋ yaa yaa yẽ wa ne wani n wãdg n wa ne fabrik alqur'ana pa tɩk zãmsd tɛk bale qur'ana gĩlle ad yaa yẽ bala n wãdg n wa ne pa wẽnnaam goam bõe pawon nam gwam pawon nam gwam gob n sike yaa yẽ menga bala n fabrik bala n bal iftara bal huwa ai pa woto meng ye annabiyaamã meng yaa sha'irun ya yiyila ya yaa ya sẽn yaa fa yeel wa fãa yɩl yaa nabiyaamã zugu leb yeeta kɔ yãmb pa yãbi yaa bãmb dãmb yeel woto la tɩ me wa yeel woto la bãmb dãmb wa yeet woto la wata ne ko ned fa wata ne a rel bee wa be fa, yi me wat n yalsame bala me ges zagma zug bala me yiisa sẽn na n yiisi la maan la ta tɩɩsg bala bal huwa sha'irun tɩ nabiyaamã yaa yen yeela sã kam ta tɩ pa ba wẽn dalilu, wã sã n mikame tɩ a san fa pa yen yeela la segl n wa ne tɩ tõnd bãng t'a sɩd yaa a sɩd yaa nabiyaamã n pa yãmb yẽlb yeele yaa falyatina sã n yaa woto bɩ nabiyaamã wa ne tõnd nengẽ bi ayatin ne yel-soalã yel solem la ba ba ta wani ton nenge wala annabi musa sun wa waya awa ne rasare rasara ya yel solem asan be ya wa kin fo asan dike ya rasare in yawa de dinu le zai annabi ya lebe ya wato annabi isa me sun wa na wa annabi isa me wa ne yel solem en tara ma na wala tara tipda zonno en sara ne ne tabamoy tapam vina vina ne wannan to la leba manwana la tipde sene la ale ba man wana la tun tiki ya ogo ti ya ogo so bi ki wo fa ya yel solom wonna man man ko nabi isa en ti ya dalil wulgide ta ya nabi ama anabi salih mi hunna wa wannan kwen da yogom de ti yogom da ya yel solom wulgide ta ya wannan nabi ama en la nabi ama pa wona ba yin wo ya pa wona ba yi asan ya nabi ama ba wona da tamse a wona tamse sẽn wilg ma yaa nabiyaamã yẽ wã yi yẽ yɩɩla yẽ yikdaa zugum masã kɔ kar ye yaa yẽ yɩɩl bal kɔ falyatina biayatin kama ursila wala b sẽn da rãng n tʋmse alawalun rẽelem tɩ n tʋʋmba wa rẽelem tɩ n tʋʋmba annabi musa annabi isa annabi saleh bãmba waa ne yel solem kõbg toor-toore b zãmaan wã bɩɩme wa ne wa yãmb <laughs> pa yẽnde tɩ wẽnnaam yeelmasã yaa ma amanat qablahum Ade! handanga bam tawr pa konsi ni yel solom ni bam nga hon kotay handanga tawra wai ara pa konsi da ni yel solom ni na bam nga son tay bam gom ti anabi musa wa ni rasare ti ya bai ti rasara ya yel solom de la hal ya bani israil da maya ab konsi ni rasara la ab pa konsi ni musa rasara min mo abi yam ti ati mo Anabi isa ngone yel el solom ni no me ya eh bani israil da maya apa sakan na konsi do way ilmi ya wato ne me ya sa eh annabi salih yi e me hun wani yugum da ya hi samudiya apa saka nan ko sitiya wannan me solam wa ene ke to bi kin kan ta ko se gom dan ko ye ta san mi kamati ya ir solam ya ti ya yelle ntu en sir wani yelle zamana po bo ki ti yelli ni fon pol mutuna wa yamba ya apa ko se do wa lil wannan me ya ma amanat qablahum ar handa ngam bam mi tawra mi ngapa ko sida ni yel ni na bam sun kotai aye min qaryatin hin yi tẽese yi tẽes rãmba n da kos yel solem b tʋm tʋʋm f zeelemde tɩ b ne woto b ne woto b waa ne wa la pa kõsd wa rel bãngdbã yem tɩ min waka sɩla tawkɩɩb bõ kare dat sekl me, maa amanat qablahum qaryatin la min qaryatin ya sẽn dat na n keng gomda pʋga yi tẽng rãmba tẽes wa tẽes sẽn zĩndi n kos yel solem tɩ wẽnnaam sẽn wa ne yel-solmã tɩ b pa kõsd yaa b yaa wʋsgɔ yel-solmã waame t'a pas considéré on pas ça qu'on considère annabi musa zama pas considéré ale musa wane nabi isa zama pas considéré a son wane annabi salih zama me pas considéré ne a son wane to wannan ma na bonto da wannan wata ahlakana ahlakana ha to na hal qablam to na hal qablam a kosa me wa me a pas considéré to wannan ma na to wannan halaka boy tɩ wẽnnaam halgba rɩkɩ me tɩ aaya kãnga bãngdbã wilgame tɩ yẽ wa wa na siga malɛka jibril wa nabiyaam sa salm nengẽ malɛka jibril wa nabiyaam sa salm nengẽ bele mak maki fẽn-dãmbã yeelame yaa nabiyaamã sã n tõeme yaa bakɩ tɩ safa tãngã ale fãa yɩ lebg sãlema fõ tõndɔ tɩ d retẽ yãmb pa n kɩ fẽn goamã tɩ tãngã fãa yɩ lebg sãlema tɩ bãmb dete n sã n mikame sa. tɩ yaa sẽn tõe yaasa ba welga meng ne raaga a welga meng ne raaga n dɩt beene ti ya raga ta rorbe eh, la la rit bene on fa yi liab son gob ril malaka jibril wa ni la nabiyama alayhi salatu wassalam sanda tamiya adar nan ke mita safa kan ali basanama inna wa ilam salama ta liba sanama to porun da manyan ne bu mai bebe masa asan liba sanama ta sin ne wannan arfana bu mun nan de tun na min sabji fa la nabiyama alayhi salatu wassalam aya sugu no saba dalil bi yaba parat min sabai hmm el haya wato be ba zan ya wato bi be bahaba bele nilam damma bam ne ya yella wa san ka ko sida to wannan halke annabi salih sama yi wato annabi musa sama wayi wato annabi isa wa yi wato ta masa san wa yel sallama san wa tiyan pa ko sinne bu mun de kriyan masa yan baya bama me ko salilla safatanga alibar sanama ko tondo la san le ba sanama ti pa ko sida malaka jibril tan ini hada bala meko yamba ya ton lo wala ne ba tine ba tabli bon waya sa na'am falyatina bi ayatin kama ursila alawwalun ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun yalla bam ya sid ko tabli ma karam mala bin shukura tamana ratin yirma ya la yu'minun ada pa ko sidi dalla istifham kalil inkar ya han sukun nan kizgi makra ma hum bolo yel solma ya asan wa na consider pa na consider wa asan wa pa na consider ta ma sa san wa ti yel solma wa ai sir kun pa na mar wala a pa na consider lalle to na gwamna afahum yu'minun riporan ta wannan yawon yel masaya wa ma arsalna qablaka atun wannan patum sai fo wannan nabiya ma matauri illa rijala rilam ti arapa nuhi ilaihim to ton man wahi tɩ wata ba nengẽ aya kãngã me waame n na n lebs mak kɩf n dãmba bele mak kɩf n dãmbã yaa b zĩndame tɩ yaa yel-solgem neba yɩta wa n too tɩ wẽnnaam tʋms wẽnnaam nabiyaamã yaa tõnd nengẽ tɩ yaool n yaa ninsaala wa tõndo a yaa ninsaala wa tõndo n dɩt bũmb ne tõnd sẽn dɩte n yũud bũmb ne tõnd sẽn yũuda la a leb n tarbẽ la a tar rogdb tun sẽn mi be tõnd soka tɩ wẽnnaam leb n wa yãk yẽ n tʋms tõnd nengẽ yã wã yaa yelle yaa yel bedr ne bãmba yã wã yaa yelle sẽn dat fẽ yẽlmã zugẽ kɔ yãmba yã sãn da mikelem tɩ yaa la tõnd-toom a yaa dãmb yaam yaa a yɩ tɩ la wa malɛk wa yɩ tɩ la wa malɛka wala bõn-zĩngã to la kɛ ninsaala tɩ wa tõnd neeng tɩ wẽnnaam n tʋmsa t'a wa tõnd neengẽ rel tɩ wẽnnaam lebsd wʋm-kãngã masã ma arsalna a tõnd wẽnnaam pa tʋmse min qablika taoon ne foo wẽnnaam tõnd tʋʋma alayhi salatu wasalam إلا رجالا رلمت يا رب لا رلمت يا رب لا هي يسير ما نوحي إليهم تتون من وحي تواتبا يتون تومبا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يما ما كلا من تعدم با سوكي ميتبا تيام سامي يمن كبان ربكو سوكي ميتبا فاسألوا أهل الذكر كايا أندما يهودا ما يهودا ما للا سادا ما بلي بام لأهل كتاب بام ترى كفرام بوان san da sanda ba ya yi yele ba kengede mandin yahuda mu wala kengede nti in so so na wa sok ma yan bayan ya mai ta wanda tana ma ma mai ka same waya abu kenga yahuda in ce ta haya ne da yel paka tondo la ton pami ya yel foi ya yi ta a fasil saba ton ya pami reti yahuda ma nan ko so so pateka ta ba sok nabiyama sun kawai ashabul kahfaramma yelli ra bi sin sa sẽn menem t'a pa mi b so ko n so nina wã tẽn gãngã zugu sok tɩ sok yẽa yaa b rãmba la y tɩ sok wẽnnaam nabiyaamã yaa wẽnnaam yeem sõngã yelle n yilga zal qarnai zulkarnay qarnai ti so yẽ a nin-kãngã kan soab le le b leb n yeel yaa tɩ b tɩ sok wẽnnaam nabiyaamã yaa ani ro nyor yõor yilla nyor ya yaa mo fa ya so so yahuda ma hun ko la man taala ramba te ba me pa mi nda wo ma sa na wa sokul wannan annabi ya ma la biya wannan yele ba yam santi soka ta santo won ko fina bi basati ya annabi ya asan ko fina bi basati ya annabi ya ma la san pa ban ni la ma sa ay ara pa annabi ya mi ya ne han bole balan do kala minga rel to wannan san la man taala ramba ka wasa fasalu suqiya ahla dhikr hiya ga ramma ya ban yẽdbã wa yahul dãmbã la la saas dãmbã yaa tɩ bãmb tara vẽenem tɩ tʋm-tʋʋm ton n dãng b taoora tʋm-tʋʋm ninsã n dãng taoora bãmb me yɩɩ yĩis rãmb bala yaa linsaalb wa pa yɩma legs wa bɩ gaf rãmbã pʋga b na n kõ yãmb vẽenem yaa tɩ n dãng b taoora me pa yɩma legs ye ad yaa neba la wẽnnaam yãk yã tũus mũnnaalsã pa wã yaa n tʋmse wotone la wẽnnaam saglba fasalu ahla dhikri in kuntum la talamun tɩ yãmb sã n yɩɩme n pa n pa mi tɩ b ye yãmb sã n yɩɩme n pa mi tɩ b ye yãmb pa yãnde bɩ kẽng n tɩg n sõgse e, bale bãmb tara fẽ yẽnem wa rẽ kɩ tɩ ba abu sofian wa na n kẽng hirakl neng wã yaa hirakl na n tɩ soka wẽnnaam nabiyaamã sɩf rãmba a soka nabiya mõndo abu Sufian n ges yaa hal yɛlla a tao tɩ nabiyaamã na n pa wɩɩta yaa nabiyaamã yãmb milm yãta wala a zir n beed yella neng n be a ra yagda zir n be <laughs> la abu sofian yeele wala a daarba a yen tã tʋm na n pa yõka ne zire ye ta soka n yesya la neb yĩnsa sẽn pʋgda wa ya paasd n mi woograme tɩ d zĩisẽ yẽ fãa yab sẽn paasda la yetame sã n vɩɩme yõosaba fo n wob ne nina wa a na n soog mam na kadma tẽngre maana a diinã na n wiida mam tẽngã a na n deega mam zamaana la a bʋʋsf yaa n yeele yaa sã n kam sẽn na n yag ziri n beedo tɩ lebga zang ne maa tɩ wa tar n winigde m da na rõda ne bi ya kifan da ma ra pa zini zinin ko la bele ya zanga et san pa na wa zang ma yi me bawo da yel bare ya ga e bele pa nong wannan nabi ya amla e, la ka pa ton ya zini zinin wa ta to si yella wahiyatu nabi ya mai tun zin zini zinin ya ne ngai asama me pa hadam azin ya tun zinin e, ya ta ai sai ya wato yella sa wato ari atun ya nabi ya ma <laughs> ya nabiyaama rel bãmb me vɛɛsa vɛɛsa tɛk kɔa bãmb me mao me na n bao vẽenem nabiyaama mem zugu n la b wa mikame tɩ yella taban nan bala la ned fãa pa koongda sẽn yet kɔ a pa la ka arsalna qablaka illa rijala nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun e rel tɩ aya kãngã masã bãngd e bala ben dɩk yasa yaasa t'a yaa bũmb sẽn gubge ne lislaamba fãa yem yem wa yem fãa sẽn wa n tɩg n kami a tõe n soka bãngdba bele ahla zikra ka yeng tɩ ya ahl kitaaba ya yahud la la dãmbã bãngd le yeelme tɩ ahla zikra ka a tʋl sõma almuminun yaa mumin dam ninsã n yaa bãngdba ne wẽnnaam ga paala nabiyaa sa sallam sũnna rel tɩ yã wa yaa wa aayr sẽn gom ne wẽn pʋʋrẽ dãmbã d bãng sãn ne asl zikrã ka tɩ yaa yahud dãmba la rel maana a yiibã pã bãngdbã yeelame t'a yiibã pã yel yaa bũmb yaa sõma a yiibã pã a yaa sõma a wa n tɩg n yɛl n fãa yaa maana sẽn malge rel ne fo wal tɩ f sã pa mi yelle b f sok meẽo wẽnnaam sẽn dogl ned wa ned sẽn pa mi wẽnnaam doglga la tʋʋmde fo tʋʋm yaa bõe a soal yaa fo soke pʋgẽ me yaasa bɩ fo yɩ ned sẽn yɩlga bɩ fo yɩ ne nin yi yɩlga f niya tɩ sʋkra yaa wẽ yĩng sʋkr kɔ yaa fo menga zu-loɛɛga tɩ f rat n na n bao vẽelem n bãng rel yã wa yaa fo tʋʋmde fo sʋke tɩ wẽnnaam leb n maan tɩ yaa waajibmã sã n doglg bõe maangdba n karem b wẽnnaam gapa da nabiyaamã sũnna tɩ b sẽn yaa tɩla ne bãmb me yaa wũnug wa sẽn alqur'an la ni ne nina sẽn sõka wã wa sẽn sõka wã fõ na n yãka alkʋraana na n wilga nabiyaamã sẽn wilga sã na n dɩk n wilga fo pa basd bãmba la fo yãk fo tagsa n kõ fa fo pa basd gafa ne nabiyaamã sũnna n tʋbs laoog n ma yi kõ ye fo tʋʋm yaa fo me rɩk wẽnnaam dɩlla n le wen la wẽnnaam gãlega fasalu ahla dhikri in kuntum la talamun ahla dhikra ka ya wala point fiqhi muhimba, eh, hadith muhimba, tafsir muhimba. E sira mwemba bangra sun wanti ya ne baramba ati e ya wala fiqhi masala e ya fiqhi wa mwemba bana sokwa sama ya fiqhi masala ya fiqhi mwemba bana sokya mbawo hin mbene asan wa ya wala qtay milif aya wa lɔgtɔ wa yẽnda bãngr yelle yaa lɔgta ya malam na n sʋk wa bele bãmb la ahla zikra wa bãmb la b segd n sʋk n bao vẽelem n beene yaool fatwa tɩ zems ne wẽnnaam sãde wã tɩ b rek n to ned fãa sã n a zĩige yãmb mikrame tɩ dĩinã kap dĩinã kẽngra wa wẽnnaam sẽn sika to la wẽna maan d fãa yel segb sõngo rẽn kɩ tɩ abdo a aya kãngã n lebs molɩkd ninaas almay segla almay restaurã tɩ b sɛg taaba la neda pa leelaam wa da pa leelaame mohamad abdo zĩ la wa n yeel mohamad abdo yãmb yeelm tɩ yãmb alqurana fãa yelle bũmba fãa bee beene bũmba fãa bee alqurana pa alqurana pa kell bũmba n pa wingre mohamad abdo tɩ n ye alqurana yẽ pa bas bũmba a fõe pa wingre la maan wa laarik bur zob n deglga a taoore n sʋka n yes yaa zom kãngã sẽn deg woto wa tõnd wẽ burã wãna ha mi kan qur'ana ko vẽenem zĩig zãng bf togsfa bura zoma woto zoma woto tõe wẽ bura wãna mohamad abdo zoma n maan wãna ye tɩ boole resoora pʋgẽ neda yembre n bura wa ha baaga tɩ ta wa tata t'a sʋka n yɩs bura woto zoma sẽn a tõe maana wãna tõe wẽ bura be la fo suka bude sabwa yem to qur'an wala to wanna melin fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ahla zikri kaya ya mam la buru ya ya mam to ahla zikri ya ya yi yawa la ahla zikri kawai, kama amwo san yan fiqhi masal la sukma wala dini masal la fatwa ya ya mam de lo la yon pa mam so tabilu wo sã ya woto wa bale alqur'ana ya sengra daga San sãn fãm alqur'ana yella fa fo mikre ta yella bee fa yella fa gil bee beene ya qawaidi la regalga eh, rel man fa sa segd sõngo rẽ ko tɩ to wannan n yeelmã sã masaya. wa ma ja'alnahum a tõnd wannan pa maan tʋm tʋʋmba yaa jasadan tabiya yi sidan ba hiya malik sai yĩis rãmba n yaa malgse wala yĩisi n yaa adem-biisi n pa tar tʋlsem ne reeb ne yũub ye aye tõnd pa maaneb tɩ b yaa woto koy n yaa adem-biisi n tar tʋlsem ne rɩɩbɔ la b tar tʋlsem ne koom wala b adem-bi taasa n tar tʋlsem ne bũmb ne wɛ adama me tara tʋlsem ne rella wẽnnaam sẽn maanebã yaa woto wama jaalnahum illa jasadan la yakuluna ta'am tõnd pa maaneb tɩ b yaa yĩisi pa maan wãna sẽn pa rɩ tɩ rɩɩb ye wama kanu khalidin ton wannam leban pamana ba tabiya ne ba sunna ke dumun pakiri ai nabi na makiri me wa nabiyam da mamanda kala rel wẽnnaam pa maaneba tɩ b yaa neb sẽn na n ket kẽngãngã zugu tɩ bala n vʋɩ n pa kiir ye wẽnd lebã n pa maaneba tɩ b yaa linsaalba sẽn pa tar tʋlsem ne rɩɩbɔ la yũub ye b tara tʋlsem ne rɩɩbɔ b tara tʋlsem ne yũubu tara tʋlsem ne wẽem tʋlsem ne wala vʋʋsgɔ fo fãa n yel yaa bũmb sẽn tar tʋlsem ne la b leb n maan wãna la eh, b leb n tar wakato tɩ wakata sã n ta bɩ wẽnnaam na n deeg sb yõyã tʋm-tʋʋmba sẽn fɩ yaa wotone rel wotone yaa wẽnnaam sẽn wilgde eh, bãmba rãmba ان صبح النبي عام عليه الصلاه والسلام اتى الانسان تري تمي تنود مي تاوي مي اتبم مي الحاله فا اتو نام لي بمباشن تومسا تو بام ني لو يا لي بسوني بامبا ثم ريبورن تو نام تي ريبورن يا صدقناهم اتون وين نام سيد غبي تونتومبا تون سيد غبي تونتومبا يا الوعد بولون ني نسم بولمو باون بولون ني نسم بولم تونتومبا جيلي تون سيد غبي b sã ba kosba b zãma wã sã n kosb yel na n yãnde tʋm-tʋʋmba kosa wẽnnaam wẽnnaam kõtb wẽnnaam kõtb n yel-solemda tɩ b sɩd yãnd vẽelga tɩ b kɩɩse b sã n kɩɩse rẽ lamasã wẽnnaam maanda wãna wẽnnaam halkdb lame wẽnnaam halkdb zãma wã rẽkem na a ne wã yaa la musiya ya san y sã n sãana fãa ad yell n paamd yãmba rẽl anabi nabi salih yeele bla yom kanga yam sun ne woto waya ari ya yele solomne bumusinya nda wasisa ni wengi ti musibo paami ha musibo paami lela wuni game apol mo bla me wa musibin nan paami ti san sisa ni wenga ab san sisa ni wenga me wennam sidra polom ni na wennam sun polme tan an sir yoko bla ni sibra wennam sibra te nga fa jilwa yela wennam te summa sadaqnahum الوعد فانجيناهم تتون نام فسغبا تتون نام فسغبا لمي اي تنتوم بايا ومن نشاء لنني تتون نام سنداتي هي ولي من سام قصيدا اني تنتومبا لنني من سام قوب تنتومبا ابو ديني نمبوا وندم فسغ فاجلي لا يولا حلقة ان كي لمسا هذه قرآن تونا ميل مسها وأهلكنا المصرفين لتون يا الله حالك مسا سامد بمسا sãamdba sẽn tʋm n zong b wẽn-kɩɩsg pʋga lagem-n-taar pʋga kɩblem pʋga tõnd halka bãmba rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yeele laqad asilla hakɩɩka anzalna ilaykum tõnd sikame tɩ wa yãmb nengẽ yãmb adam kɔb nengẽ kitaban gafo gafa ka yaa wẽ alquran tɩ alquran a waame sẽn na yɩ kãlg n ne yãmba a waame sẽn na yɩ malg n ne yãmba n malg yãmb vɩɩma la a leb n kãneg yãmba wẽnnaam sora sẽn yaa so del alquran sigbe sababa ya woto alquran sigbu etenganga zuga ya san nan kala mun nan sa ya san nan malak mun nan sa fuima ya han nan organize fuima ta fuim tenganga zuga alquran wa nga ya woto kitaban fihi dhikrukum be alquran pon ya yam zihilab yam zihilum bebe dala zikrukum ay sharafukum yam zihilm be alqur'ana pon renkite nabiyama sallallahu alaihi wasallam purunda ma wannam zis qabla me ne alqur'ana sababu alqur'ana sababu en kitte bele ne zihdo kali arabram ya abra papa fa itenga ngazugo ummatun la taqra wa la taktub la ya sama hinkendo pami karango pami gulsogo ummiya ya zu sablo go to balin en renkite bra panan na tenga ngazugo b ra pa baa fu yehud dam la la sãad dam da get aarb rãmba bo ya wani bala ya ni vid bal kɔ tɩ wẽnnaam wel sɩsgba zɩsgb la ne al ne alquran alquran hin sigi nabi nabiyaamã sa sallam daar tɛka aarb rãmb lebga nin-zesdo tẽngãngã zugu dẽd wẽnnaam tɩ kitaban fihi dhikrukum beega pa pʋga yãmb zɩslb yẽn paama zɩslm tẽngãngã zugu yẽn paama zẽkre ne alqurana sababo

ne sẽn pa bõe ne sẽn pa lislaaango ad wẽnnaam na n sika tondo anan na n faaka tõndo yake fo sãn bas lislaaanga n dat n na n bao zislem ne bõn zĩngã tɩ fõn pa lislaam yaa fo paam na faaglem bõe paam na faaglem ya alqur'ana n yaa sababo n zẽke lislaamba n zẽkba n kõb zislem tɩ n gãngã zugu rẽ wẽna maana d fãa yel segl-sõngo la wẽna kɩtd bãngri fãa e bale n maanga woto mi alqur'ana yõodo la sẽn mi rẽ la yaa a pa mi al va rɛɛr wa apa mi a adar ya wasan ya sobi fihi dhikrukum afala taqilun yella yam pana yam damba mbangbu ne sun to mala yamba ani bu mi han to sam yamba alqur'ana ya malagri la huwa na mala yamba yam yi yam dambo taksi alqur'ana sombo taksi ya yella soma ya mbang na yi na fani yamba la yi wengi ni yamba masa لن كتي عمك لا متعلم لو نام هو من وتو وكم لا شون وانا قصمنا لا تون وانا حلقيا لا تون وانا حلقيا لل قصمنا وا القصم يمنع أصل عربي مزلم بوا يا وين يا بور كوب بور وين كوب إننا كونر بوري أن كونر بوريا أفو إمسان ميو فهلك لا ميو لل وانا ميدو وكم قصمنا لا يا شون وانا لا تون وانا حلقيا min qaryatin hi tin ramba yi tin saram ya kanat zalima hinda ya mu ba ni la man tari la kiflum la won ki so ko to tore to ton wannan men su samur be ar be sadum tenga be lut zamawa o fanyi liya ne bin zin tenga nga zuwo yi won ki hirba be yene tun halaka blam kanat zalima tun halaka ba wa an sha ala ya wala yi ba masa yaool n yẽbg masã wanshana badaha bãmb loogrã poore zãma nina tɩ d halka poor yaa qauman akharin zãma a taaba zãma a taab n wa n leds bãmba tɩ zãma kãng sõmdmã yɩɩra zãma nina pãn loos ne wã yãmb bãyã rel yãmb sã n sak wẽnnaam eh, tɩ y paam zislem la y paam waoore la y paam darga wẽnnaam nengẽ y sã n tadge tɩ wẽnnaam loos ne yãmba la wã ne a zãma a bam bãmb dãmbã wa maan wãna bãmb dãmbã wa tʋm wẽnnaam dĩinã wa wẽnnaam sẽn dat to rɩkɩ masã tɩ ne ton fãa ti ban tɩ bãng wẽnnaam dĩinã gafa la nabi ya mas sunna tõnd ton yɩlle tɩ d fãa tʋma wa wẽnnaam sẽn sagla to e ta zihilim, n data zɩslem taaba ngar gad wẽnnaam dĩinã Ngar n gad kenke, ntum kẽnke wa wẽnnaam sẽn sagl to yẽ wa tõnd na n paam zu zẽkre dunika, lalle le zu zẽkr wẽnnaam nengẽ bele tun loogr poore nebã taab n na n wa leds tõndo b do n kõsa doose n kõ tõnd wa b na on ko doose ne ton me hen tʋm tɩ la ton me hen tʋm tɩ dĩinã kẽng taoorã ya ad b na n wa pẽgdame b na n wa pʋʋsa barka b na n ya fa yaafa ton me yĩnga wa ton tõnd me sẽn kõt n sahab sa wa yaa sahaabsã sẽn tʋm tɩ malga la ton ko ta kõtba wa tõnd kõtame n kõt nabiyaamã sahaabse bõn yĩnga bala yaa bãmba n daagbse yaa bãmba n dɩk b pãense n saase wẽnnaam diinã pʋga tɩ diinã yalse tõnd kot wẽnnaam n kõt b tɩ wẽna paasb yool-soagɔ la kelen kell ba nura nuura yãmb pa yẽnde rel tõnd me sẽn yaa lɛdsdb tẽngãngã zug rũndã wa rũnnã tõnd n yaa bõe tẽngãngã b zug lɛdsdba dĩinã bee tõnd nugend rũndã rel tõnd me na n tʋma nan wã wẽnnaam sẽn sagl tɩ d pãng tõog tɛka tõnd me sã n E tɩ pa kɩl ye n keng pãnga tɩ wẽnnaam diinã sẽegrã yɩɩga sẽn da sẽega n taas diinã zĩig nina sẽn da pa tae n kɩ tɩ diinã wil zĩisã fãa ad nebã taab ninsã sẽn na n wa led sb tõnd be wa yaa bãmb me na n wa kota yaafã n kõ tõndo tɩ tõnd me tʋmame tɩ mala tõnd me kenga pãnga la tõnd sã n pa sake tõnd sã n pa sak wẽnnaam diinã n yetɩ diinã tõnd na n targa lame n lebs poorẽ la tõnd tʋmd voɩm la d voɩm dũni wã ad pa na n yãk nengẽ Ton me sa na n me kũumã la sẽn na n ki wala la ni ban na wa wa ya in ya yals ne nam dina ya la panan so yi ton soes tõnd wa b pa na n soes tõnd ye b wa na n yiisi yaa sẽn pa sakde ya tõnd han sãam wa tõnd han sãame yaa tõnd alhaala sẽn da pa sõma wa yaa tõnd zo da pa sõma wa yaa tõnd wẽn-kɩɩsgã sẽn da yaa wʋsga yaa rel b na n wilgd n kae la pa wala yɩllem yell tõnd ta tɩ b na go pa yi yell ton to tɩ b na n rẽnkɩ tɩ ned fãa sã n data beoogã malgd yaa keng pãng ne rũnnã wa tʋʋma tɩ wẽnnaam sã n sake beoogã malgdame kɔ beoogã malgdame beoogã soɩsga yɩ t'a sõma a la rɩ tɩ fo mengã kalb n be la soɩsg na n paamame ne fo me sẽn tʋma kɔ rẽl wẽnna sõngr fãa yelle ne tʋʋm sõmsa rẽ pʋgrẽ la wẽnnaam yeele yaa falamma ahasu wakati nab sẽn wa n paam bãng n wãka wakati nab sẽn wa n paame bãng n wãka bale al-excence fo wal-idrak ya adam bi min sẽn na wa bãng yelle aw so wa n masa ti tɩ sɩbgr na n impamba n paamba wa ahasu wakati na sẽn wa pamba paam ba sana ne tõnd wẽnnaam sɩbgra t'a tanan ru yi min pamba sikizin kai yirzi le ban kabe idahum mi ka be ida hum masa tɩ bãmba rãmba ta adam yene ya minha yibi yib wa ya yaa yarkudun abzotam zotame b zotame n yi tẽngã kɔ wa ya wayam na ta taaba n be zãmaan wa, n saam yɛla n naag taaba wa mik masã tɩ ti n wat masa, ad yã wã na n yɩ yelle wẽnda tɩ na n yõka tẽngã ne sebgre tɩ yãmb baoor ne zĩnd masã ned fãa tʋkda teed n dat zo, zoe zo zoe ka be wayo ka yãmb na naag taab n tʋm la naaga ta taaba ti yelle o paam zo zoe ni ka be wayo rɩkem tɩ malɛksa na le kabla me, malɛksa na n ba bãmba rãmba yaa la tarqudu ra zoe ye ay gelele be la yi koy la tarkudu warji'u libghiya ila ma utriftum fihi lebzini na sunda nim yambu munyewa zini na banda la ne ma ko tore ya fihi apogon waya wa masakinikum zini ga zinsi zini wannan da ko ila wumno ko ko lafi parba komba kwen lafi mun fa yili awe ma utriftum fi ya ne ma ko to to wannan ma nan ko yamba tiyam da be ko wa wa masakinikum la yamzin digzisi inda me isa se ziya eta haramba hiya vila ramba ne fa le benzin ni ne fa le benzin ya la allakum bulin tiyam ya tusalun abna sokunya man jehne ma wayelle yam to mani nema wani wanto ipusa wannan barkbi bi kiflani wannan nema a sokurun be da da yi rem te da zoye na nan kwa sokurum be bele ni ma wani ma wannan sun ne mi fa gil ba so sokurum be be ko wannan nan so kame alkiyam da ni ma wani ma sun ma nan ko yin fa wannan so ko da be aya na ya ne ma rele wannan nan so ka ne ma kan ga yele fori kana man tumbo <clears throat> sandi ka na ma panga n sõng wẽnnaam dĩinã n teel wẽnnaam dĩinã n sõng wẽnnaam yembsã n yi ka to yala. to pam zir zĩigr wẽnnaam nengẽ la pam wor waoor wẽnnaam nengẽ yãmb pa yãnde ale me yaa arzɛk la wẽnnaam kɔ foom arzɛkã fo sẽn dɩka n tʋm bũmb nina wẽnnaam na so sʋkame wa yẽmb pa bi asa salam hadis mul giya la yaa la la tazulu kabama yawm al qiyamah hatta yus'ala an arba'i yem karaga hanan zik al kiyam alkiyaom daarã zem al yanda la a tʋgda la a tʋgde rẽ la b sʋka yala na hi lembe bi tumna su umri umrihi fi ma afna fo yuma wa wenda am son ko fo ma ya fo sa sala mo impo wana mana fa yil shagal son ar anam mi sin bebe ya to yuma wanda am son wogol won yura yora kabe ya yuma bala yu ya taba la samia pari kan tun wanda pari kan bauduni duni bikram ta papa duni ba foi duni wa mi ngoto a papa am ba foi wẽnnaam tũudum wɛɛngẽ me a pa paam baa yaa yʋʋm bal wẽnnaam sẽn kõ yʋʋm piis naase yʋʋm pis nuur yʋʋm pis soobe yʋʋm pis wɛ t'a vɩɩm tẽngãngã zugu n dɩ neemã wã n dɩ rɩɩba n sãam la sãam koomã bal zaalem a dũniyã pa me laasr me a pa me wẽna maana fãa gil gũudum ãdem-biig vɩɩm sã n yɩ woto yaa yell meng tɛk-tɛka wẽnnaam sokd yõora vɩɩmã wẽnnaam sẽn kõ fo wẽnnaam sokda fo mam ko fo yõ wʋglmã yaa bõe la fo rɩk n tʋm ne fo sẽn sõdgmã sã fo na n togsla fo na n togse sã n saasa la reem pʋgẽ la yʋgb pʋgẽ yaa fo na n fo n da tʋm bũmb nin wa sã n yaa dĩinã pʋgẽ la fo me ra beya pʋgẽ ya. E bo togsa wa san ya yaa paam baoob la la baood yaa ya. E a halal la ra baoode wa bawr nam yolgo fo boyim la paam n dila rel ko kom la rel ko paam wa n jili no fo nan to so la ne bela na sok ta payan le ko ne bela na sok ya bam ne wa patar han le ko wa bele bam to bam de kan kin zin yo men ya patar yo ne bam wa payon ko to duni payon ko to la hari ya ya ya mu ya san bar ko an hi fi ma afna wa an wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa a arziya ka yelle arziya ka ne fo n paama tɩ wẽnnaam ko fooma ya, ya yi fo paam arziya ka arziya ka paam ko zĩiga a yẽgr waya wa yi yii yee sẽn yaa yeele b kan leb nafe digda kẽesa sa yayi ne n zĩig zinina la sẽn kẽes n zĩig nina yã wa bũmb na n sʋk wẽna maana fãa yel segl sẽn wã ko san pa paama t'a yẽgra yaa sẽn kai. leb n yan kata yaa wẽnnaam dĩinã tʋʋmã pʋgẽ la fo dɩka n kẽese yaa sẽn na kẽes ni dĩinã taw la fo kẽesẽ n fo yẽ põsẽ wẽnnaam nengẽ wo a yẽgra kam de fo leb n dɩk n nafa wẽnnaam dĩinã n pa yẽnde la yẽgra sã n pa sõma ye yẽgra pa sõma ye fo leb n dɩka n kẽesa yaa wẽn-kɩɩsgɔ so kɩɩsgɔ zĩise sãmb n dam la f meede baab dam la f meede wẽn kɩɩsg wa wẽn kɩɩsg zĩisi fo ligda kẽesda beene a yã wẽn yẽ paama yel wẽnnaam nengẽ fo paama yelle wẽnnaam nengẽ bala ligda pa yẽng la sẽn pa sõma wala fo leb n dɩk n tʋm fãa yaa sẽn na lub wẽnnaam dĩinã bala yẽ ninsã sẽn sõdga fãa gil yaa sẽn sãam dĩin yaa sẽn sãam dĩin yaa sẽn sãamd zogdɔ rẽ poorẽ sẽn na n paas tɩ yaa rõna tɩ yaa tãab soaba yaa bʋgɔ wa an shababihi fima ablahu b na n soka fo zẽena yẽ sẽm na yel kɔ zen dãmbã masã b na n soka fo zẽen yẽsemda fo rɩka zẽen yẽsem na n saasa wẽn pʋga allahu akbar zẽn dãmb sẽn dɩk b zẽen yẽsem na n saasa wẽnnaam tũudum pʋgẽ kɔ tɩ yaa dĩinã yell n loeb zug kɔ eh, bãmba rãmbã na n paama zu-zẽkr wẽnnaam nengẽ bãmba rãmbã na n paama bõe maasem nina wẽnnaam sẽn pʋlma yem n sõmsa wa shaabun nasha'a fi ibadatillah la zen fo yik ni wẽnnaam tũudum a yikã pʋgẽ kɔ n vɩɩmsã pʋga n baasã pʋgẽ kɔ bãmba rãmba yaa kõbg wẽnnaam sẽn na n tɩg n ning al arsa maasem tẽngr wẽna kẽesd bãmb dãmb sʋka rẽ le zene sẽn na a ra yaa wakato n yaa wakat n zɩsa n pa segd tɩ b rɩka n deem ne kɔ n pa segde tɩ b rɩka n kẽes wẽn kẽesg pʋgẽ kɔ n pa sãnda alhaala kɔ zene sa sanda alhala ya ya bari takanga ndang ndang marwana ndi eh, eh, duni wako eh, tin ya ya ton wakato ton sampa man mahma ton na lewo man rabore ah man bo won ki so bi tun win na bi biya wala won ki so wayin bo bla sana ninga ya won ki so wayin le ba mun datna yela ko ba ma yik marwana ki yela yar ko zini sampa ki de tabke zin tumni sampa tum tum tum tɩ yaa sẽn bãmb yaa dãmba yaoor tɩ yell n be taoor wa kãsgr n be taoor fo me na n wa zĩig fo n wat n dat n na n tʋm fo n na n tʋm la yã wẽnnaam na n alkiom daare fo me saasa la pʋga d kos wẽnnaam tɩ sã n wa na n bɩ fo me tall sẽn na n lek tall sẽn na n lek la f e wa ra wa fo rɩka lame n kẽese ya ye n dɩka n tɩ kẽese ya ye tɩ yaa sẽn pa yõod kɔ a pʋdb pa tar yõod ne dɔ kota wẽnnaam tʋgda kell yaafd fãa yelle sẽn na n paasmsd tɩ yaa baasg zĩiga yaa bʋgɔ yaa bãngra wa an ilmihi fima fima amila bihi yaa fo bãngra bãng nina wẽnnaam sẽn kõ yemba a sẽn yaa bãng nin fãa yelle la sẽn tẽg n welgma saka wa ya diinã bãngra diinã bãngra wẽnnaam sẽn kõ fooma yaa fo tʋma bõe ne a yõ yaa sokrf na n sʋk yee maalk yaoomdaare bãngda sẽn paama yaa rɩk n tʋma bõe d fo tʋg fo n tʋgma bũmb nir wa fo rɩk n bao zugum bɩ eh, bele bãngr tõe n dɩk n bao zugum wa bãngr tõe n dɩkame eh, n bao zugumdo fo rɩk n bao dũni wã bɩ bãngr tõe n dɩk n bao dũni wa n pa bao wẽnnaam koe dũni la a bõe baooda n kãas dũni wã n n sɩd paam bãngr tõe n n wãna n pugni bõn wa pugl ne eh, bõn-naamsã wẽnnaam maan n fo eh, ne ba nebã fãa ya zita bala la ne ba ma sãn fugsd n bal kɔa yãmb ya zita men be ka wa wẽnnaam kõ tõnd milem tɩ fo maana si sã n maan sɩk n meng bõn-naamsã kɔ tɩ wẽnnaam me tɩ yõk fo alkiom daarmã sa yãmba yẽ la bãngr sã n yaa wẽnnaam yĩng ya bangar sẽn na n dɩk n peeg wẽnnaam yembm sa yaa yaa bãngr sẽn na ya kãneg wẽnnaam yembm sa yaa yaa bãngr sẽn yaa sik n meng bãngr yaa fo am pa ma yo won na nengẽ ngo fo eh, na n paama yaoodɔ n yaa berre wẽnnaam nengẽ rẽl la sikm menga bãngrã pʋgẽ wa la fo menga rɩk bãngrã n tʋm wa wẽnnaam sẽn sagla to ẽ wã na n kẽt fo paam kõsb wẽnnaam nengẽ rẽl wẽna maana d fãa yel segl sõngo yel bãmba ba na n saa yaa bũmb sẽn na n sʋk yemba t'a na n pa t'a wota na n pa loog bʋgbẽ maana d fãa la wẽna kell n kõr fãa yel lek nina d er sẽn leke. n leke lagallakum tusalun rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaa qaalu wannan la lagman tara ram masayili ya ya wailana ya tun halakare wa tofo wa katta mi masa ya wailana ya bolo ko mana tun halakare wa masa te wa katta ta mi bele mahalar na halak menga bala mi amati yala fa sama mela ya wailana e karu ya wailana inna kunna zalimin bele tun da yime ya menga da ba honda yimi ya wẽgdba wẽgd me baasgɔ yaa halka d pʋgẽ la b lebda rẽn kɩ tɩ b boole b halka ta wa tɩ wakata taam masã a wa peegba loomã بل بام يلو ولا حالك رفقهم مسا إنا كنا ظالمين فما ذالت أرب باقيا تلك تو قومني نفسا يتلو وتوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ودعواهم يعني يلبوا لغ مسا يلب ترين يلمن وين نام تولي Ya wayilana ina kunna ba walimin. Ya yi kuma wu la biyilin mura Ya tunu halakare wa te wakata masa. Ba le tun da ya wuyar da ba wa ta wule wani na amtawulik. Iyamba Yi la kbolu masa ta bone ha ta halakarar ba. Tili da wa hata ha ta ja alina ho ha ta tun wani wace ma na masa hasidan. Te fiyar da ka wara ko min bonyen. Bum musu mana wana bun bide. Hase bun cin bide kuwa. bale kiwa sambo da ya ti kiwa yi kan be renga den keme ti rugo nan na da yawlan man wana ta yawlan ke bon hamidin in lugusi ya yi kan wajilli tana mo ka poin voim ka poin son ma bala woto ne hal qabla me eh, ta fa ya san man wana ya san dore ya wa ba san ke bon ya wani san ta in ke ba akoro in ba san fanyo da masako ton wannan ma bala woto ne abiya saben ma na ya wailana inna kunna zalimin hata yirkan o pamba hata yirkan o pamba halakada sir o pamba eh, rel mona na fa jil sal songo le na kel pa har fa jil gondo eh, wakata tame wakatina aw sangala ter min yal hanwa eta eh, dante ko to ne le nan de ban tan pas be na masa ya wa sunu kwaira la be ter kelen tas kanon ko bale mimi en tera pon o to tone bãngdbã e, me na rara pãnga a ne wala musabakaat pɔ e, wala musabaka nina e, sheikh abdurashid sẽn maan ka wa n ya wala alqur'ana a ne hadiisa mikame tɩ waoodg me yaasa bẽ wa b gãlga musabaka sẽn kẽend wala alqur'ana wagas taaba alqur'ana eh, wagas taaba eh, la ya karondo ta fãa yil kɔ rata yẽ e tɩ yaa wala burkina fãa ko kɔ eh, bele karondo bɛdga karen-biis n yɩ tẽe to toore sẽn be karondo bɛd-bɛdã pʋga n yaa bãmb n sɛg taaba na n wags taaba sã wala alqur'ana wɛɛngẽ tɩ b maan tɩ yaa gurp toor-toore t'a yɩɩme television alhuda television alhuda b kell yi yiisame t'a yɩ bũmb sẽn kell n yɩ direct ta fo karam ne ta ne ba jeton ko me ya kaseto ani tum ni na man wana son tuma rele resita wa yi zama tum wa resita yi zama alaji zoe bale mi mi ti bamba e n get sayin wala television wã e a yɛl wʋsg fãa gilli e wẽnnaam sõgr loogr poore yaa bãmba n sõngde rẽle resita wa tɩg n yiime la sẽn yiis resita wã mosã tõnd me paama zu-zẽkre paama zu-zẽkre eh, yaa wala poe eh, wala pʋgẽ ka n tɩ segd tɩ d pʋʋs wẽnnaam bark wa pa yetɩ wala pugb yĩng ye yaa sẽn na yẽ tɩ tõnd pʋʋs wẽnnaam barka ya sẽn na yẽ tɩ d kell n paas wẽnnaam soɩɩsgɔ tɩ reez sẽn wa n na n yiisa karen-biis nina sẽn loe taoora n yaa preme eh, wã n yaa poe teng biig a yaa Eh, tɩ b maan wãna tɩ b bao kũuni yaa nano wã la kõ-a paalle la kõ-a eh, yaa weoogo yaa ala yakub kafe biigrã kõore rẽ la paama weefo eh, dɛɛsẽme me yee pʋ tɩng biiga yãmba yã yã wa yaa sũ-noogo wa yã wa yɛrna pʋʋs wẽnnaam barka yẽ me yaa bõe soale wedraoogo sã yã ne tõnd sẽn kelga a karen-saamã sẽn togse alaji musa Eh, kompaure e eh, bele faya ya bai ya ali musa kompaure kan bisi wem te yibun saba salihu idrawa e eh, arara nan pali hilami yemi ngararaba nan pali hilami takelen dika en ki karango na kemo ne talbini woni ka er turut biya fada sam ya fada biya na kemo ne na kya ya na kya bone a talabon wani kama sa a tawarus alqur'ana ka na masa relin yin ben wa de sam miya sa relin wa ya suno n sɛg tɩ d fãa pʋʋs wẽnnaam barka tɩ d kõt wẽnnaam tɩ wẽnnaam kell n paase la ra wooye yẽ wa paasra tun me tʋnd me naba pãng kɔ la tʋnd me piris kambã tun me kelen paas kamma pilisugu la kelen paas kamma zabo la kelen paas kamma kologo ete wakatin na wazin to wannan san sake ar ne ban nan shebe dukun wa kan wa ba bangare neba na wa sẽbd b dukun wat pʋ kẽnka yaa tɩ na wa bao moẽmã sã n wa gal yaa alkʋrãan dulgd b gal yaa tɩ tabsɩr wẽm gal yaa hadis na wa paasda ka rõndo bɛdka tɩ karen-biis wat ka wa sã n na wa wat wa neba wa rel kota wẽnnaam n tɩ wẽnnaam leb n paase kota wẽnnaam n tɩ wẽnnaam kẽng ne kaoma taoore kota wẽnnaam tɩ wẽnnaam leb n yeelma taab n paase rel sẽn na loog masmasã wã tagsdame tẽeme résultat nam pẽeme alaji abdrasid dãmb sã n wa yiisi e, na n leb n yãame n leb n yɩ tõnd sũ-noogo yaa sẽn paam kibare tɩ hadiisã meng rulsga pagb n zĩnd been n dul hadiis rãmb kob-kob yã wa yaa sũ-noog me sẽn pa tõe n bilg kɔ ti Alkur'an dul hur bule be paabo on fa yili potin ko gonka to to war paabo hun dul si alquran ti hadiran mele ban dul sin nan ta kobo kobo pi na na se bo yo ya bumbu san yasi da sunu ko tek teka ta hanan lam ti yo min sanna pa ma za ka soban da mo me rana yison bale nan pa pa ki balla za ka soban da mo ran pa pa ba hanan be ton ta roto nan jam a <coughs> a bili koi a ah, bid yik pin pin na eh, wẽnna maan d fãa segd sõngo wẽnna paa har fãa gil barka rel eh, d na n tɩ kaka got wẽnnaam tõnd a wudun taasba